الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالى تبتع الله صلاة يسيتي بأمين شوي ودود على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تيوى الكراتين لغلتا في رسالة في ذنب التعصب ne kafin zubuwa ciko? nina na safo gutsuwanyi ya sha'ban 1439 na adin daidai safo shibe ni na safo shibe gube april 2018 kalenda ya almiladiya ne man gawa man halafa shakfan zane ga alikawar labe zanuwa ci kuma ku tishi da zaruwa ce tiyan yanzu a gani wa yanzu ma gaya nan ala an yi wali mawala wuga zando na wuga tuzuma na miya tuzuma wayo adi man adawu zando na mawuga na wani miya nubu ka da min jinsi tata ibi sai daga zanenin mini jinsi ya tuna tata rushe luwa na gaza ne luwa na Kuma wajen na ga na zai wala na tafe da na jiga ta taru sun ga rufi ta taru jo al mujahidina fi sabili shaytan na je ko ko shaytan bona wa mithli hadha laysa min al mujahidina fi la, nga zai ji mai jerin na da zai ji jihadi ne ko to tona ta'ala wala min jundin muslimin a matamini ya soja musulmi ji ba wala ya ji za ya kuna mitsa wala min askarin musulmin kuma koyi na zahirin na shi a da kibo a da taciyar soja musulmi jona bala ha wala min askarin shaitan zahirin na ji mini soja shaitan ji ba fiyo walakin ya suna ya kula litilmizigi man gangi makatun wagan alaika ahadullahi alkawari sokon da biyoyi wa mita kuhu

wai za ka da alhaku ma'i na sa'utar haka mai ugaji makantun gaskiya ga don da mi tu gaskiya zuma wayin kuntu alal batili yana ma migaci ko miga ganin gari gama na kudi daidaiya lamtar zurul batila ga lafi tu gama na ma famanin ta zama haza zane gagwa sunan sunan kane minal mujahidi na fi sabilillah zanna na fi da min zai ji jihadi da ya kuwa ce ce nan allazi na yuri duna an ya kuna dinu kullu hulilla ga na je wa a jini fatu zuciya su kuna wata kuni kalimatun lagi yi al'uliya kalimar su ce maga a je lafiyonin su faye shi zando ne gada tarika ya tijani yau na agago wage ji wuri ji ko wage ji wuri ji ko a karo yin tarika lo fatu lawo ci ci wabe sun yi a kawai hmm. wajen mai jima'are ta subanci ya za ci wunga a maru na su za a jani ya ne zuwa ya ji rayuwa fatan wa gbafiya ke wa illa mara za fati inda zai gaji salatu alfatina ya za ci shi ga za ndo da gai wa kowa ne mu yana wa da aljanna wa man yujibu ni wa man yarani za ndo da gai wa ko ci yana fi jannati kulli bila butani da na gwa kulli khuldi mun ga ganna maji ga mana e da shi ce bai da su don ga ndo ni ga da rufu yana e da aljanna wa inna qututi bil anami sa'adatun lam yashka yawman man ra'ani wa khatiya ba ta jannati man na jare ta'assub yaman ko ya tarika ko yammaci ko ya zaci shi ga zan doro na dai ku kungiya gwanan ko ku ta a gwanan zaman cikin kwa ku sallah ku ji musulmiya ku ji sunna wato ji dole ki no ta subanci zan yo cha gaga wajen manyan wi masu mu aka ta kidan zan da lalla ne su maka yin manyan wala so eh ki ado ta be ga manyan ci ci eh and then what alayma kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun badarul dini zarkashi in ka littafi har mujalladi kuma ba da sahabe feji wani gyaran a sha da cikin isfato fiye na a an wuce ga yaba ne da manya ne na isminin gaje masu ma no ko mun gane sai buga mai ga da shi mutum mun da ji makanta wajen dole ga da lura yutu za dole ga wani wu za dole mun ga da wani wuji kiyo mun nan wubo gaskiya fi sabila na jiya wuji da

to ta ciye she yusuf aje e sa shi da dogaye na shi ruwa abin dogaye na shi gingitu amma kai la ji su suna e ne ga iga be ga bani a be ga wato ne mun ta ci bani ga ga ne ye jina uja yo uja su susu, da e ji ta be ji yo ja de de de na maulidi ba e la je ne ngezu bi ji jina ba yi be la yi je to ji be wa ájú ọ̀lọ́yọ̀ tẹ̀lẹ̀ yá alúgbọ́rẹ̀ yá alúgbọ́rẹ̀ mọ́lì nígbọ́ iṣẹ́ rẹ̀ kílẹ̀rẹ̀ kílẹ̀rẹ̀ ẹ̀là ìjìnà ga nẹ̀ kí ń ló ti tún lẹ̀gẹ́ láàájí àti ẹjì ráyì pé èkó tí ó lánà ti gágádàlá lánà ti gátùkùlá lánà ti gátàkùlá lánà ti gáfùlá kwara mọ́ ti dé lánà ti àjíbẹ̀rọ ní ẹkùn tí ó ti apá sí wúlé ti agaya ko goto ba ji to yalla gije no ji a sai san shin goto ga mu ne kan iska manzon Allah mu ce bari mu ne karuwa manzon Allah ba ba ne ne karuwa inna na? no ne ko na jere amma ji kiyo amma kusun e, ne ga je amma ga ne ne ko mun

amma ina so bebe ti milo ne da tebe wudo ji wu rali kiyami abele zeni asu da guba asu kaza di kaza ya ni da be di kiyo rai da ti zaro yu di kiyo yu kan sa shi en rali na ne ko ko ma sai e ti raji zagan wajen raji yadda je jimo lidin zagan gani bayan sheyi na magun bo je un kai sheyi ya yi ma ti aji raji bayan e juji ma ti kya e juji ma dan bwa kokari na waji ba ta da mulaka tulu wuji wuji kemme jidi ma wule ma ya juji Wọ́n ti dìsí bí yìí náà, yìí rà sọ tún ìdíkíọ̀ ìṣẹ́jú ndé ti dọ́kun ní ẹ̀kọ́ làfẹ́ ní brass confucianist ndé ti nga wọn fẹ́kẹ́ ìdílé ẹ́ wọ́n ti jẹ́ ìwúrú káyí ndé ti dọ́kun gbọ́ntà ẹ̀kọ́ kátọ́ the same thing ẹ̀rù ìdílé sí iná gbogbo ajú sínú fẹ́ ìnẹjọ pẹ̀lú pátákì sùn súnfẹ́ǹtì ṣé èyí sùn sí ìmẹ́jìnà tó lè mọ́nà yìí fi ṣe ọ̀nà abẹ́gbẹ̀wọ́gẹ́ yẹn nà lúwà

fọwọ́ fi sẹ́yìn ìlà ẹnìyà òkùnkùn ẹgbọ́ kẹ́lì mẹ́sàn fún lùdí ẹ̀ láti dẹ̀dà ní egbó yẹn sòkó fẹ́ìzá káàlì mujahidu abẹ̀kẹ́ mujahidu gáfẹ́ lànà jíjà àdì náà alàbí katilu hamiyatan lil muslimina na gukun egbó wani ayu katilu riya allin nafi ko sọmọ egbukun egbó ìlàjà ajé ayé egbó jibó ajé ayé olìyàn dẹ̀wọ̀ egbó ìlàjà dúró èyí làkàlẹ̀ jáàrùmí làkàlẹ̀ ìbájú kó au yuqatilu lima fi min ash-shaja'ati ko somo eguku eguluwe jaru biwewe ekudo la yakuni kitalu fi sabilillah ekun yaza na wa jibo sokuba azza wajalla hata yuqatila li takuna kalimatullahi hiya al-ulya sai za ne ga gufu e bo kalimatu kulu je latu ma ne ndo no ga ga wajina jimbo sokwa alalillahi dinu al-khalis mini bai ja kai lalo no man da e e bu en no no man da bu be zai buku ne be zai da dukiya ne amma man wuto ka tuji wa zu ka be litafi be ndore amma e boye da ji boye undi bo so ko boya kana ma buku na unje to ka siri chini mo buku zaro nga amuji bo so ko ba ungwe boye da ja diago kana ma dukiya na uji bo so ko ba so ma

فكيف بمن يكون أفضل تعلمه صلاة القتال cewa duk wato yin zane na dafa lagami ne yana wa ilimi na sana yake sana yana lamarin ya kunji nan ala asasin fasidi yiwa wuna shaksan makhlukan shaksan makhlukin ebo ni e sapanu jeno ebo di utu ali tabe di zumo against ni ali tabe ti fun je ti ali ni so ku ba za ju le de gele buta ti za no فمن فعل هذا فمن فعل ذلك درجة جانينا كان من آل الجاهلية الجهلاء يبتدي يقول أن نافع من ذا به جاهلية شو إيه؟ جاهلية جاهل تفكوني وتتر الخارج عن شريعة الإسلام من بتتعرج نجاز كينا نجاز شريعة مسلم شو نقول أصلية تتعرج مسلمين ni yake jine ga South Korea ne daga ko south korea siberia ko south korea wuce mun gaba ta tarihi asali kola ko khan ibn jenghis khan ibn doli khan ni wuce gaba jiki a ah, lo alkalilu fi tarihi ya ibn nasir albidayatu wa ya ibn kathir ni wuce gaba fiyo

zane ji mulki ti kafa ya bani wuce ya mini ya musulmi yana wala nan riwa musulmi ko e ti ya ta dare na gina kun wala ku a kinde unge lo ba ni sai su e musulmi shi ya e de gonga na le mi tutuna gudu shi ka yubi amina uwa mu wogo ngai wo so e tu lati ngala wa o chin gemi umegai ga uji wo tun da na gajiyan wuce na wuce kiyo wuce hukunci ne na hankali gajiyan ya nuna wani ya suna na kina zugun ku ba ni na tunbe da wuce yawon ya ba lamu ba ɗorin buka a nabi sallallahu alaihi wasallam ga laula anna rusula la tuktan eh musailim ibn kazzab nawa kilema annabi a ta zo fikin ba a muhammadu sallallahu alaihi a ne maga kuyi wani ambassador shi bai misiri ji ewa eh, na yi a sha gwamnati kin da ti biyo cikin da tun da tun da ye ka ga yi makiri da zalimi ja tun da ga wato abuka ta wale ko wa eh, lalaje eh ma ra to ne ji ne zarabe ne ne ku ba ne ji nga me ku ne ta tare musulmi ne awu musulmi ya ga 1 million bagada do kawai ya wuza ga 1 million yẹn na magaji pro yẹn khilafa yẹn al'abasiyọ adẹ́nàtí daga sáàdì siberia wọ́n ti daga sáàdì ẹ̀kọ́yán south korea wọ́n ti wọ́n àti èdè iraq pátá wùjì iraq bẹ̀rẹ̀ ní ọgbẹ̀ bagdadi wùjì haran tọ̀bẹ̀rí pátá tọ̀bẹ̀rí àtẹ́yìn àti èdè sẹ́nàtò dẹ̀mọ́sùtù yẹn na ti náà lè ẹkùn ti gálẹ́ ìmìtẹ́mì àdìlá gàá ekut ba na ma duk ne dimashq ka na ma fi dimashq ne ekut wa bi ari dimashq ka mu ki mutai ya da ba da shi hukumi ya ci da nasara ekun ne ji more than 1 million muslimin ibn asir oge ba al-kabil fi tarikh wa wa ke oge da ne kai ne wati ko ji amma be 2 minute biyo da guba zai ji ne fata wuti 2 minute da wuti da guba ya buga wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa zanda tiye wa sa masiba ye ye da da sai yu kare zanda tiga shinga sana sai fana ni sun wala lo peso ko yi fada bane zanda tiga sai sun buju guwa ne ga bujire e bar ya ci dinno eh la ilaha illallah lo me duguri ẹ ekú yí ekú ìlà mari mari èyàn rìpọ́ọ̀tì yẹn yé ń yí bí gbètò ìlú òjijì ajẹnẹyìn fẹ́ gba láti àdọ́nà ekú yí kọ́wọ̀ ilé jí náà lóhun tún dùbú dẹ̀rí bí no widows tí a sì bẹ̀rẹ̀ fi hàn tó ìlà ìdílé jẹ́ bá nílé àtúbálù epo Aga mutum dubu dari biyu kiwa abin da ya gyajo babu ido faman fa'ala zalika kana min ali jahiliyyati jala wa tatal al kharij an shari'at al islam gole tattaru wuce gole ya da kun adashi musulmi wani go kaje musulmi make da da kiyo ake gadi nasara ta go to abe mini yace tattaru shi a ah. so ta taro ci ke biya musulunci so mini ya sayan ta taro ci dango na limamu shakali fela tarjimu bịa albazulu kali wani ulo musulunci ne yi ba fuji fatan hajjin hau nga ba na umar ke iya ko gami ne agwani yi na so kuku gane sun ga atu man wasi mini ya mun su shiga ya zai ji yi ba fuji yawa nga addini ga ya ni nga dike nga tu ka mo wo lo musu na wuji uza mo da duwa am tin kanga ni musu jo mo wo shiga ah, mo lo tibe jo nga ga imi baba oji ngo go ga ni awo te jar ko ga ni te lo ga ni musu ti wa je te di musu ni no no le ka ga manji ko ti de mo sla de ri na e ga ga ni wuta enu jina jare àmá kí egun náà ń rẹ́ kí a dùn bá níwà tí ẹ̀kọ́ ọ̀sùn náà lè ń rẹ́ fún jíwọ́n fún jíwọ́n ọ̀sùn mẹ́rún kó láti gá níwà náà mú mùsùlùmí gẹ́ náà náà pé náà sàárùn tí gẹ́gẹ́ wọ́n àjí ẹgbẹ̀ àwọn àṣẹ́ náà àtọ́gbẹ̀ pé so mun cike ibadi ne cike kai in su ne sala ya sai kuna punishment tsanani a shari'a kai da shari'a ne allati tuzjiru gum wa amsalin an misu da tafarruq wal ikhtilaf na nawu ita kya da irin da jinan da can da bayirin da jinan wa ta yakuna dinu kulluhu lillahi wa ta'ati lillahi wa rasuli na dini fata ga ajiye su ko emi lati ma gaje so ko be pitu ina wa yakununa qaimina bil qisti yuwaluna lillahi wa rasuli amala kwa yikini etie gaske e, e wazawa egwe so ko be pitu yi wa yuhibuna lillahi wa yubghiduna lillahi ko amma wannan ba su ko amma ne zaba ba su ko wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar amma ni boro batun e wa ma kan wayan ya tunjeje ko ji gana ko wa mur ahlaka bis salati zamu e ji da furu be sallai wa sabir ala yawmul akuloji إنما والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمن يجب مؤمن يبقى مؤمن إذا جاء يجب وجاء يجب ولو تقول أمريكا وين يبتون جديد أنا لقاء الدائي أنا صلى الله عليه وسلم قاعد دالو على الخير كفائله أنا لا الخير هو أنا ما لا نكوا كذا أنا لطفيا الخير هو شنا إبقوا إذا قاعد يداو عادي أقولي وما جايلني أدوين الله على بصيرة أنا ومن يتبع أنا ما نمني المشركين وما ده ko ba da wani mai rushi gina ko ma ke da yake ma uri la ta gida rabbika bil ismati wal mawizati al hasana wajadilun billati ya asan ma ke gegu da to sai da karakara yi ya jaga ni Musa ga aru ne wa kula law qawlan layyinan la law yatazakkaru aw yaksha ma ke gida ayan masalu da mafasidi zan do ciye ku ga shi ba wa zan do ci mami sun zan do ci mai ba so wà ṣe kọ̀ǹsídà kí o ń dòrò wọ́n máa ṣe kànyàn jèjì náyàn jèjì mẹ́gún ní gáàsì kí náà nga bẹ́ẹ̀ náà yẹ́jẹ́ ìlú sídẹ́ náà kí bínú kú bínú kú ti gánà jà àmọ́ ẹ̀rẹ́ na àgùnbá nínú ní èdè wọ́n lọ pàtó lọ sálárì ìgbé yóò sálárì náà wọ̀nyà lónà àdìkí àrùn máa yàrá yẹ́rẹ́ a àgùn tàkí àtọ́jà ìkùnbẹ́ òtàkí àtàyẹ káàkiri sáà agaye mishikiya agaye dukiya jiji lalace wani ba nan na tsoron kiyo ruga na so zalunci na tsoron jinde nan ga mala sobura la juri wulatin da mini usulu ya sun nabu za mu shiga shi wasu ya ga peaceful demonstration a yajin ne ya ji demonstration da dana aka da ne za mu ciye na ga bai ja ga a sai wawu a sai cika ci taku àbẹ́ yìí kòkó àfẹ́ yìí kẹfẹ́ bí fóònù aji láìsàn wájú kí wọ́n á ba ta nínú ipá táwọn dẹni nìyẹn náà ààrẹ súnà jẹ jìnnà wà agẹ́jì ráyì yìí kí ọ̀ bí a bá demonstration yìí bí a bá wali mu'allimina mun ta ciyan manjo an ya ja'alan mimman yu'allimuna wa sana'a manji aga nye dama ye aga oge a ya gwe ndo tinye na ela ya ewu maka makanta ina na ela sana anya eji ekpo ko anya eji gado anya eji ejukwu anya eji efion ko na o ela ụzọ ejide etu ji ndị ndị onye nga bụ ọgụ kechile na ala wuya na agwo aga oga ji atụ iji bịa mbịa sai na akaza ajula nga gwe wobi anyị etu nne na welawa na. wal'iwadu ko yana a jikin yayin tunanin walawanin in mana e waye tunanin walawanin ala talim hadi sana jayizu ngato ngo ne jayibi walinti za bi zalika asan al makasibi e mu mulan no tuji kowa inda mi ne tujil kijo ngo ne la ja to wadi ja wadi sana dowa sadaka te ta da nuja usa kunati ajala wani kiyo ke labiya a ah, haba mana wa wasana kaga kabo to kuzu ko ba an ga da mudaraba

awon to ma me wo lulu láti kó ọláwó tó àrùn àwọn ẹni tí rájò láwọ́ sí mi ló lé tó yẹ ń méjì bẹ̀rẹ̀ ní òǹgbò ẹmọ́ ìmójú kò lágbẹ́ níbi òǹgbò ẹmọ́ ìṣẹ́ àrùtò jíjẹ náà monday adúlé ability tàbí ẹjí e wo ẹgbẹ́ ni kámbó tí ẹ wa ṣíṣì ọgá àdìlẹ̀ ability rí ti àtàfẹ́ ní gẹ́gẹ́ àná wà fẹ́ẹ̀kù nínú wa e gùn kíá wa ewúrẹ́ wà ma ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ àdúrà jùzá ndị ochiji abịa ta wee jizọ na ndị acha mgbe ahụ nwunye sọ na anyị mgbe ndị bochi abịa ndị nwere ji na nwere ji abịa agaghị na mba agụ nwere chi chikwuru amị agaghị na nwere chikwuru amị agaghị mgbe nwere ji zọ ọka gị ngenibe dọkịta ka abịa otu ya asị nwere ji sọ zụ birikiti ofe ji nwuchi na mba agụ oji abịa ndị mgbe anyị ego na ndị ochiji ụmụ ele nka gị oji uje dị ụja nwaanyị bịa nwaanyị yaje na aso kuna adadi kazan kazan kazan nan ko kazan kazan kazan e wo je media wo da jijo mo ti a compound de beji na ari yo ta se before we la da ja jayo ngba wa le wo ti o ta walau adal muallimu li ustaz li ustaz li aji talimi ko laya manyu mana ko ji makanta ngala manyu li hadli talimi iyawu walau adal mutalimu wayo e ji makanta ngala man li hadli talimi yi e bana man ya la man la yuna wa taw ma azala law min al-sabki aw ghayr al-sabki bi wada ala tali wa tafiri ala alati wa tikra ya al-hanut ko ya hadli talimi e bana la wuna wa taw ma azala law min al-sabki wuce Allah yin ne shi joyi wuce madina iwadon alat iwadon an tali wa tafsir al alat ebo uluji wato la mi la ya wanga ka kuji ko e pa da sauran su ya la we wa malaki ya malayo yani wasu kira iya alhanut kuma wa sha shago lamu ci lawayu kana zalika yanzu zungatun na ba ta je lili ustazi kabulu man gwannawo wa babdil iwal fi zalika min azli lamani e da mu lato ba to su wayan yidin ne wanda mine su girgijo hatta anna shari'a ta mazo su biya har tu babu ne shari'a lolo ya tiya biya annahu yajuzu un biya waje ay yazul al iwal lil mutasabiqina min gai lil mutasabiqain min gairina ko da lil mut lil mutasabiqain min gairihima zagu ba ne je macina ko wọ́n fi ẹgbẹ́ mọ̀sílá náà na lè ní àyíwó kan náà wọ́n jí ẹgbẹ́ ṣépà dàní ẹgbúgbà lè gbọ́rọ̀ gẹ́nẹ kúgbà sẹ́ẹ̀tì gẹ́gẹ́ ní àdíjẹ́ ní àyíwó kan náà àmá wọ́n àdí cháchà wọ́n àdí kí àyán wọ́n àdí cháchà wọ́n gálò ní táàpì lè gá àlùfòròsíẹ̀tì mọ̀hàmẹ́dí ẹgbẹ̀kẹ́yìn náà ojú kí ọ ńlá mọ́ jí tèlè fa'i za a kharaja waliyul amri da dace musulmi shiga alatiya malam min baitul mali ewo daga baitul mali lil musabiqina ko ya zane je ji zane je ji zane je maci zane ji zai sagananin bin na shaf ganin bai kpashi na wal ko da dokwai na wal ibil ko bai rafin nan ka da zalika jayizan biki faki layi mace manji birni a ganin jayizi daga bagon noma manji ke gaga giya san alaze tiya sa to musabaka limi a dini e tiya kiwo e za ji wo nan ga aga yi wo ga to zaka zaka ne ka zai ga mai yi wo kazan a gujo ga lo ka al-prusate muhammadiya ne kai mu dikiya sai to ci da wuce walau ta bara a rajulun muslimun zanuwar ciga jikiyo zanuwar ciga ji saban hudi ma na zanuwar ciga tuwa da ebo yin soko the best is fi zalika etiyan wule wo be etiyan cingago ma na wula dukiya be ga zane ga ji kana ko zane ga ɗaya kaza gana ko zane ga mai kaza ji gana ya ji kiyo ya yi wa wodi kaza sai e da za su tuwa yin biyo da wuce caca a cikin gobe da shi yan ko ji gana ko kana majuran ala zalika alulada wa kadhalika ma yutiru du liman yalimu zalika atinge nan ma e daga la ta nan la yirin na wurin wa huwa mimman yusabu alayhi wanda mize huwa mimman yusabu alayhi wanda mize ja ya lada nan wa da li anna hadhihi al-amal manfa'atu wa amatu lil muslimin e bane tirin da jamfani ya muslimi bayani fa yajuzu badl iwad min ahad al muslimin fa kana jaizan jaiz yo zamba jimin ya muslimi jo wallahu zaliba ni ngoto kaba bagashi ngoto e eh, kimiji zantoro ne ga umda tlaka yi ku fitina ni ayuwa kaza zantoro zuji kokari a ci tashi wadi nya ko a tibe da ne ni ramotu ya ku biji wa jawo yun ba wa zai kena tibi na ku shi kenan ko wadi nya ko wa in akhraja jami'an al-iwas fara to fata ga al-iwas yana ga wa yana eh, ga ya zawo ciye tun na lone yomo wa kana ma umma akhar muhallilan yukafiga inda ci make da muna yi do shube na kana zalika ja za mu sage mu mana e eh, ce fa wato zane ga lawan ne yayu kaza ne ga la tuli yayu kaza ne la tiri ne yayu kaza e ma ci be ko wato zane ga lawan ne yayu kaza ne la tuli yayu kaza ne la tiri ne yayu kaza fata ne ne mu biya? jihad yau jihad na ku amma gai ba sai jihad ka ne ji ji faye ci ga jihad dogon daga shiru su ji ga mawali da sauran sun ji kiyo shi tuku ewu coordinate ne ni gbogbo je ba za mu ce di ba riga su jihad ye wele kwe ISIS Boko Haram jeba fil inqaf jeba fil nusra je shiriyar mok alkaida ko shabab da sauran ko wale ga ngaji kiyo ngada kaga da wuci ngoya da wuci kuga so maga so wasu biri ko maga je wu da jiba je doko fa alkiyami wa illam yakun bainahuma muhallil fa badl ahaduhuma shay'an tabat bihi nafsuhu min ghairi ilzamin lahu qutima bihi aljamaa wato kaga yando zando tin ma le na biya ne da bwa zaini mini abo wuci la yando ti kiye goyen de ni gairi ilizani a manuji dole ta tiwa lau a tsama biyu jama'a wuce ya zawon ji awa sa mu'allim lil mu'allim an laya man? awa tawul, rafiki ko kuma an laya yau ka da zalika jai zan no so ajemu mun ira yi gani ya juma kanta ke ba ko yi training ne ke ba ko yi tun ta shayo ke ba amma ma da ku ga kene da ni ma yo ko shi shengi do ku ala ja ke ba wanje wo shengi ki wa ma ko to ma ya ji ma to yi ala ji ala ji wani ji wanje wuje wando ci ngon ya ma umu ya ya wuji wani ki wanje ne pata de ne bisa ta kiyan ba wonnona e ina magalu goyin fe ya bo goyin da kirki wagada da ya beza dede hata to amfani ka to ga cibo ko da ji ganewa zan doci maza kirkin wayo a mai a kirki na jude don ga ala kirki ba hutu ciyo da qasim sabari lalikai wala da da isnad lo ba al-falaki unga kana usman ibn zurayk wa sulaiman ibn qarm ad-dabbi wa ja'far az-zayyad al-ahmar wa sufyan ath-thawri arba'atuhum yatlubun al-hadith unga ammar ibn zurayk da salman ibn qarm ad-dabbi dan da ja'far az-zayyad al-ahmar dan da sufyan ath-thawri da kuni na sai waka a sai jikatan za wa kanu yadda shayyahu da zaguni ne amma shi a yau Raja sufiyanu idan basra sufiyanu sauri ta kiya da kiya basra ki ayyuba wa ibn no nutu basra na da gube ayyubu sukti ya ni ne be ibn aun yo a tije bayani ga da shi an ci ya fasara ka tashe wuce azun da shi an ci ngai ta guda gube la kirkiya ba wajibi sharu su sulit ka da hadin suna vol 1 page 64 rakami hadis rakami asiyar ga nan 42 so rawa aslu hada asali ga nade an ya alama an nazi lamal aunun ala jihadi fi sabilillah yanzu yoga ya tunnaji inda mini ya tunnaji ya ji za ta taimako ya cin jihadi bai ko ya ce wannan wal jihadi fi sabilillah maqsuduhu an yakuna dinu kulluhu lillah jihadi da kwan sai ce ma makasudi ma jini fatu yin su ko wa an tafi ne kalimatullahi hiya al kalima kalimar sai ce mun ga je la tu ngo le jihadi ilimi da mu kashi na wa jina ka mo jihadi ilimi na ngo le jihadi ilimi ko sura ko za da ka da ka tuji qur'an ku fiti hadisi fiqhu qawaidu usulu maqasidu musallu hadisi ko ilmi al-alaf yana usurfu ilmul bayani, ilmul ma'ani ilmul badi oge ne pata wa to yoti ji kiyo woti de basira ya karatu ko mun gane amma ba nin nan kaga woti ne pata wa ja ga jiri na ga tafaddala lit tadrir kullum mu a wusin balidin tasamma bil faqihi al mudarrisina sai bago ya ka tun ja wallahi wa alam bis sawab wa illa astaghfiruka wa atubu ilayk